Sun bayyana ta'ala تعالى أن kafiri الكافر ليس دائما على الجهل yana yiwa wani kafirta amma ya sani da gangan yake yi ai ga wannan ayata ya san abin da yake yi ba daidai bane amma shaidan kuma ya nuna sun malaka na min hulwati wa ma minkum min ahadin an hajizi in ya zan annabi in ya ƙara wata ya kalma guda cikin abin da Allah ya faɗa masa ya faɗa muna da Allah ya kama hannunsa da wuyansa da hannun dama ya kaɗe jiyojinsa kuma cikin ku da kun taro duk ba mai iya ceton to in ya zan annabi haka yake wani waliyi kuma da iko <laughs> kun gane abin wato in sa an durrun an karanta wa idza massal insana a da'a rabbahu muniban ilayhi ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب wannan aya tana nuna wa kafircin kafiri ba lallai sai bisa ga jahilci bane akwai mai yi don girman kai kun gane girman kai kafirce ma ni'imar da Allah ya masa gashi nan wai za masal insan dorin in wata cuta ta shafi mutum da arabahu sai ya komai na kankan da kai ga Ubangiji, Allah ka taimake ni in warke ai ta dara sai kankan da kai lirabbi hil haqiqi ga ubangijin sa na gaskiya muniban ilaihi yana mai mai da al'amari duk zuwa ga Allah sun mai zaka wala hune mata in Allah ya bashi ni'ima bayan haka nan a tahu in ama ya bashi ah, ni'ima ko kuma ya bashi ah, lafiya minhu daga shi kuma ubangijin nasiya ma kana yadu ilaihi min qabl sai ya manta abin da ya zan yana kira zuwa gare shi gabanin wannan وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار to wannan aya tana nuna wa kafircin kafiri ba lallai sai bisa ga jahilci ne. akwai mai yi don girman kai kun gane ya girman ka ya kafirce mani ni'imar da Allah ya masa gashi nan wai za masal insan dole in wata cuta ta shashi mutum da araba sai ya komo na kankan da kai goma gidi Allah ka Allah ka taimake ni in warke ai ta dara sai kankan da kai li rabbihil haqiqi ga ubangijin sa na gaskiya sai ce abin da ai likita ku ne shine ya warkar da ni eh, kun gane ko don ya karkatar da mutane an sabili daga addinin Allah kulli hadha lalul mulil ka ce mu wannan batacce bai batarwa Ta da kuma kalilan ka ji daɗi da dan kafircin da kafircin ka dan kadan dan lokaci kadan lokacin ajalin ka innaka min ashabin nar kai kana daga cikin yan wuta ay ha kana cikin masu lazimtar wuta wa ma'adud min ala an kidan yaka cikin masu dan wuta ala da bisa ga dawama amru tahdidin wannan umarni ne na tsoratarwa fihi isharun bi anna al-kufra nau'un nau'u tashabbuhin ko nau'i ne na kamanta wato ka kamanta wani da wani la sanad lahu wato wanda yake bai da wani abin bai da madogara hmm? nau'u tashabbuhin eh don ya sifanta Allah da wani abu ka gane shi eh, wa iqnadun wa lil kafirina min at-tamattu kuma wato abin nan dai bi tsammani ne ga kafirai mina ta matu daga jin daɗi fil akhirati ga lahira don haka an kace mai innaka min ashabin nar ولذلك الله علله don haka يي mai abin hujja da cewa innaka min ashabin nar kai kana cikin yan wuta Allah ya tsare to ci gaba أمن هو قانت لنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة آه. ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب to sun makarana sun makarana ta'ala bayan al'abdul muti'i wal asi sannan wato Allah eh amma huwa qanitun an karanta sun makarana ta'ala bayan al'abdul muti'i wal asi wato mutane sun kasu kashi biyu ko mutum ya zan mai da'a ga Allah ko ko shi zan mai saba sabawa ga Allah to ga mu ƙarana su yaya matsayin su yake fa qala yace amman huwa qanitun shin wanda ya zan kafi abin nan wanda ya zan mai kankan da kai qa'imun bi wazaifi ta'ati wanda yake duk ayyukan ta'a ya tsaya akan su ana allaili to lokutan dare ko mi zai yi cikin dare sai ya ce ya Allah yi sajidan wa qa'iman shi na mai sujuda kuma yana mai tsayi fi salat cikin sallah ya hazarul yana tsoron lahira ya khafu azaba yana tsoron azaban lahira wa yarju rahmata rabbi kuma yana fatan samun rahama ubangijinsa wakila ko an bi ma'ana bal wal hamzatu abin wannan nahwu ne ai kaman huwa asin bil kurshin wanda an mai kankan da kai kullun yana ibada yana kankan da kai ga ubangiji yana kamar wanda ya saba da yin kafirci au gairi ko wani sa kul ka ce hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin waɗanda sun ka sani suna daidai da waɗanda ba su sani ba la yasawi an ba su daidaita kama la yasawi al alim wal jahil kamar yadda malami da jahili ba su zama daidai inna ma yatazakkaru ul albab wato wa wane ne ke wa astuwa masu hankali kawai ɗai ke wa astuwa inna ma tana amfanar da in ka ce inna mal alimu zaidun wanda malami kawai zaidu to masu hankali wato su da su ɗaya ne ke wasuwa ai ashabul qul ma buta hankula kun gane to ci gaba يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل كتير يا عباد waɗanda آمنوا يا كباينا وأن سنك إيماني اتقوا ربكم كجد أوران أبنجزنكم ma'ana shi kenan ku bauta masa shi kadai ibudu ku bauta masa kama allama ku kamar yadda ya karantar da ku ibadatu a bauta masa wa ati'u amiruhu ku bi umarninsa lillazina asanu fi hadhihi dunya hasana akwai abu mai kyawo ga waɗanda sun ka kyautata ta'a cikin wannan duniya wa ardullahi wasi'a sannan kuma ƙasa Allah mai faɗi ce fa man ta taqwa wanda yake tsoron Allah ya buwa ya gare shi wal ihsan da kyautata ga ubangiji shi waɗanda ga inda yake zaune wal yuhajir ila haythu yatamakkan fi shi tashi wannan ya koma inda yake iyawa min zalika wato inda zai iya samun dama shi bauta ma Allah kama huwa sunnatul anbiya kama yadda ke shine sunna annabawa salihin da salihai duk inda ka zauna ka ji baka iya yi tashi daga nan ka koma wani wuri ba innahu la ana cika ma masu hankuri ga bin Allah da daukar abin da an ka jarrabe su da shi su ake cika mai ajarrahum la da su bi gairi hisaba sai an lisafa ba zuɗi ba ɗaya ke zuba musu ai bi kasaratin za a ba su da yawa la ya hata bi ilaihi hisabun hisabun hasabi hisabin mai hisabi bai iya kai gare shi wa bi gairi mikiyalin kuma sai a bashi ba da ma'auni ba wala mizanin ba da abin nan ba da zakka ba ba da ma'auni ba ثم بين تعالى أن أن النبي أحد هذه الأمة كما آية تفي tana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ɗayan wannan al'umma ce abinda duk an ka umarce shi an umarce mu sai na hasanu fi hadhihi dunya hasana akwai abu mai kyawo ga waɗanda sun ka kyautata tsa'a cikin wannan duniya wa ardullahi wasi'a sannan kuma ƙasar Allah mai faɗi ce fa man ta'assarat taqwa wanda yake tsoron Allah ya buwaya gare shi wal ihsan da kyautata ga ubangiji shi wadanne ga inda yake zaune wal yuhajir ila hayati yatamakkan fi shi tashi wannan eh, ya koma inda yake iyawa min zalika wato inda zai iya samun dama shi bauta ma Allah kama huwa sunnatul anbiya kama yadda shine sunna annabawa salihin da salihai duk inda ka zauna ka ji baka iya yi tashi daga nan ka koma wani wuri fa innahu la uzra lahu bai da uzuri fi tawridi ga sake asalan gaba dai illa bi ta'azzuril hijrata sai in ya zan bai yiwa mutum ya tashi kamar yanzu yana da wuya ka tashi ka sai wata kasa aw li huqi mashaqqatin fada ko kuma in yace zai tashi daga nan zuwa wani wuri ga ya'ya ga babu yadda zai yi wato wahala mai nauyi za ta same shi kun gane ko inna ma yufassabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yace ana taka ana cikama masu hankuri ga bin Allah da ɗaukar abin da an ka jarrabe su da shi su ake cika mai ajarin humla da su bi gairi hisaba ba sai an lisafa ba zuɗi ba ɗaya ake zuba musu ai bi kasaratin za a ba su da yawa la ya hata bi ilaihi hisabun hisabul hasabi hisabin mai hisabi bai iya kai gare shi wa bi gairi mikiyalin kuma sai a bashi ba da ma'auni ba wala mizanin ba da abin nan ba da zakka ba ba da ma'auni ba ثم بين تعالى أن أن النبي أحد هذه الأمة كما آية تفي tana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ɗayan wannan al'umma ce abinda duk anka umarce shi an umarce mu da shi abinda anka umarce mu da shi an umarce shi an ƙara masa shi wa bi ashadda ai ma umarce shi da abinda ya tsanani mimma umira gairuhu bi ga abinda anka umarce wani sa da shi min abradil ummati na sauran al'umma wato abinda anka aza masa ya nauyi bisa ga wanda قل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصين له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين وقل واتوكتي الله يتيما النبي كتي إني أمرت أن أعبد الله ني أن أمرتيني إن بوتا مع الله أي أبنان amrallahi ko amarallahu rasulahu Allah ya umarci manzonsa sallallahu alaihi wasallama bi an yukbira shi basu lababi ya basu labari bi annahu ma'murun bil ibada cewa an umarce shi da ibada awwalan tun farko shi an ka fara mukhlisan lahu dini kuma ya tsarkake addini kan shi dauko wani abu ya kara kun gane ko wannan shine na farko wato awwalan nan ba an umarce shi farko ba wato abubuwan da aka umarce shi da shi abubuwa ne daban na farko mukhlisan lahu dini wa saniyan bil ikhlasi wato yayi ibada dai kamar yadda aka umarce shi ne na daya saniyan bil ikhlasi fil ibadati kuma in zai bautawa shi bauta ma Allah kawai wa umirtu li an akuna awwal muslimin kuma an umarce ni in zanni ne farkon masu miƙa wuya ga komai fa qala yace kul قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصين له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين وقل واتوكتي الله يتيما النبي كتي إني أمرت أن أعبد الله ني أن أمرتيني إن بوتا مع الله أي أبنان amrullahi ko amara Allah rasulahu Allah ya umarci manzonsa sallallahu alaihi wasallama bi an yukbirahu shi basu labari ya basu labari bi annahu ma'murun bil ibada cewa an umarce shi da ibada awwalan tun farko shi an ka fara mukhlisan lahu dini kuma ya tsarkake addini kan shi dauko wani abu ya kara kun gane ko wannan shine na farko wato awwalan nan ba an umarce shi farko ba wato abubuwan da aka umarce shi da shi abubuwa ne daban na farko mukhlisan lahu dini wa saniyan bil ikhlasi wato yayi ibada dai kamar yadda aka umarce shi na daya saniyan bil ikhlasi fil ibadati kuma in zai bauta wa shi bauta ma Allah kawai wa umirtu li ana kuna awwal muslimin kuma an umarce ni in zanni ne farkon masu miƙa wuya ga komi wannan shine salisan na uku an kuna awwal ma ata shine farkon wanda ya ta'a wanka da ya jawo aslama miƙa wuya قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل كما كتي إني أخاف إن عصيت ربي ني إنا تروها إن سابا ما أبنجزينا إنا تروها عذاب يوم عظيم عذاب يني وانت أما يجرما wannan shine wa rabi an nahudu bi annahu yakhafu yana tsoro min min al'azab daga azaba ala taqdir al-isyan gurgudun kaddara bisa kaddara da ya zunubi yana tsoron Allah mai azaba kun gane ko eh, qul قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين قل كما كتي الله الله أعبد كوكو الله أعبد الله نكي بوتا ما كوي mukhlisan lahu dini wan ina mai tsarkake addini na gare shi shine na biyar bi annahu imtasal al-amr ya bi umarni wan qada ya jawu wa abadallahi ya bauta ma Allah ta'ala madaukakin sarki shi kadai wa akhlas lahu dini ya tsarkake masa addini ala ablagi wa shin bisa ga mahi kaiwar matukar hanyayi wa aukadi wanda shi tsanani kuma izharan li tasallubi fi dini wannan don ya nuna ya abin nan Ƙarhi ga addini menene abin nan ne ake ce masa ya eh, rike kam kam kam eh, eh? ban je ba da turanci fa eh fanatism. ba shi iya ka addini ba shi ne farkon mai fanatism kenan eh munan kalma ce eh eh eh, eh wannan ya shi extremist fa abudu ma shi tun ku bauta ma wato ku ku bauta ma abinda kun kaso min duniya wanda ba shi ba ni kan ga abinda aka umarce ni da shi amma wanda dai yace ba haka yake yi ba shi ta yi kun gane ko eh ai wasadisan an yi khubira na na abin nan abu na na na shidda wanda an ce hana mutane shi ba shi ba su labari bima kunu ko hasman ga abinda zai zan wato yanke eh, wato mai yankewa da adma'in ga kwadayin su alqab alfariga na cewa wato shi bar nashi ya komo ga abin da suke so ce a'a kun gane ko haddi duhun fi istimrari sannan ya tsoratar da su ko sun doge Allah gaji bisa gabata fa qala yace fa abudu ma shaytu ku bauta ma abin da kuka so wa sabi asanna na bakwai anna ibadatuhum bi shirki laysa bi ibadatin lahu in dai an hada wani da Allah to ba bauta masa bane ai innahum la ya'budunahu ta'ala basu bauta ma Allah ba sun sa magana wani wa saminan na takwas anna hasaratu wato hasara su bi ibadatu gairi ga hasara wani Allah hiya al hasaratu shi hasara ta gaskiya wato bauta mu wani wato shine hasara ta gaskiya ya faɗi wannan bi qauli qul innal khasirina alladhina hasabu anhum sun masu hasara waɗanda sun kai hasara kawunan su shi hasara gaskiya wa ahalin kuma sun kana sun karasa iyalin su yamal kiyama domin wanda bai shiga aljanna ba ya hasara kansa ya hasarar iyalinsa da an kai mai tattali to wannan ita ce hasara ta gaskiya bi takhalidil anfus shine sun dawamar da kawunan su yana da cikin wuta wa bi adami wusulihim ila ila ayni kum eh, hur kuma ba su iya kai ga matan su hurul ayni al mu'adda fil janna wanda an kai tattali ga aljanna law amanu bisa kaddara da sun imani ashe wanda ya zan bai samu wannan ba shi hasara mana bata ta'ala bi qawli sannan kuma Allah ya falkar da magana shi yace ala ku saurara zalika huwal al mubin wanda bai shiga aljanna ba kuma wanda bai samu waɗannan hurul aini ba to kuma ya rasa ransa domin kullum yana cikin wahala cikin wuta to wannan fa ita ce hasara wadda bayyanan na kun gane ko to ci gaba لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون له min فوق الظلال suna da wasu inuwoyi daga sama minan nari wanda ya shiga wuta wanda ya hasara yana da kuma wato inuwoyin wuta daga sama da shi wa min tahzim zulal kuma daga ƙasa akwai wasu inuwoyi wato giragizai na abin nan na wuta zalika yafallahu bi ibadahu wannan abu da ake faɗa muku shine Allah ke tsoratar da bayansa da shi kada su faɗa ciki waɗanda amuminai ya taɓa don su kare shi ma sami umin halin eh, eh, kufari don abinda sun kaji na halin kafirai na lahira ya dullu alaihi qawluhu ya ibadi fattaqun ya ku bayina ku ji tsoro na kada ku bari ku faɗa ga halin da kafirai suke na lahira wannan sura tana da tsanani wallazina yajtanabu ta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashir ibad wallazina sanabu ta'uta waɗanda sun ka nisanci tagut tagut duk mai yin wata doka ba ta Allah ba shi ake ce ma tagut ko da ranka ne kake bi ya zan shi kake bauta ma kun gane ko waɗanda sun ka nisanci ɗaguta an yi abu doha ba za su bauta musu ba wa ana bu ilallah sun ka mai da al'amari sun ka fuskanta zuwa ga Allah lahumul bushara suna da bushara ga shiga aljanna wa bashir ibada Allah ya ce ma annabi kai bushara ga bayi na suwa ne الذين يستمعون الذين yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana أولئك الذين هديهم الله وأولئك هم أولو الألباب الله يتي كي بشارة باينا سواني الذين سمعون القلوة اللي كده سوراري مغانا فيتبعون أحسنه أما سدوان لحكاو كاو wato kenan in Allah ya faɗa ma magana kada ka yi sai ka fahimce ta tukwan wanda an ka fahimta shi ne ahsanu wanda ba fahimta ba ka ce wallahu alam kun gane ko su saurari magana Allah su yarda da ita duka amma kuma kada su aikata sai wanda sun ka gane wa huwa ma fihi salahukum shine abin da yake akwai abin da kyautato halin ku ciki qalam nu abbas radiyallahu anhu huwa ar rajul yasma'u al-hasan wal qadhi shine mutun yaji mai kyau yaji mai muni wa ya tahaddathu bil hasan amma in zai magana shi magana da abin da mai kyau wa kufa an alqabi shi kange kansa daga wanda bai da wanda bai da kyau wala ya tahaddathu bi ba zai bada labarin shi ba wannan shine fassara shi kenan wannan wajen mu'amala in ka ji magana mai kyau ka faɗa in ka ji wadda ba ta da kyau ka bari wakila yasma'una alqur'ana ko waɗanda ke jin qur'ani wa qawala rasul su ji hadisan annabi gangannu annabi fa na asnahu amma su bi wanda ya bayyana ai a haka hu wanda ya zama bayyane wa ya amalu nabi su yi aiki da shi wanda ba su gane ba su ce to wannan ba mu gane yadda ake nihi ba wallahu a'lam eh, eh, kamar yanzu kana abin da kai tafiya an ce kana iya aji azumi kuma kana amma ka tafi da azumi yafi fa yakhuzuna bil azmi su wanda annawin su yi azumi duna rakhas ba da su yi sauki ba to waɗannan su abbayina inji ubangiji ulaika alladhina hadahumullah waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar wa ulaika hum ulul albab kuma sune masu hankula ashabul uqul masu hankula ثم ذكر تعالى بيانا لاحوال الداد المذكورين bayan an haɗi waɗanda eh, abin na kwarai to ga halayen kuma kishiyoyinsu. su ala tariqil ijmal bil qule wa tasjilan bi hirmanil hidayah kuma an rubuta musu an tabbatar cewa wato ba za su shiri ba وهم أبدا تاغوت سوني ماسوبو تاما تاغوت ومتبعو خطوات إنما سوبين كما هنيو ينشيدان فقال يتي أفمن من حق أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار واتو الله يتي أفأنت aho man haƙa alai kalmatu azab shin wanda yake kalmar azaba ta wajaba gare shi wato shine iblis da wanda nabi shi da Allah ya ce la amla anna jahannama min aljannati ko min ka min man tabi'aka minhum ajma'in wanda yake kenan kalmar Allah na za a cika jahannama da shi ta wajaba gare shi ko kuma da yace lamanin tabaka minkum amla anna ko amla anna jahannam minkum uh, minkum ajma'in wanda bi wanda bi ka daga cikin su daga cikin bani adam zan cika jahannama daga gare ku ku duka gaba dai shin wanda wannan kalma ta waje ba gare shi kana iya shiryar da shi afa anta tunqi zaman hina kai kana iya tsama da wanda a cikin wuta wannan jawabu sharri wa uqima fihi adh-dhahir maqam al-munmar wal wal wal lil-inkari wal ma'ana la taqdiru ala hidayati wanda Allah ya batar kana ishirar da shi ba ka iya ba wato kizu balle ka tsar da shi ina nari daga wuta idan annabi bai iya tsar da mutum daga wuta sai Allah ya nufa to ka iya tsar da wani kun gane لكن الذين اتقوا ربهم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد to lakin alladhina taqarrabu amma waɗanda sun kaji tsoron ubangijin sa sun kai mai ta'a lahum gurafun suna da gidajen bene ma min fauki ha gurafun kuma wasu akwai benaye sama ya ginannu tajarimin ta talanha ruwa na gudana daga na ƙasa har zuwa sama ai min tatil gurafi daga ƙarƙashin eh, abin nan benayen alfauqaniya na sama wata taniya da na ƙasa wa'adallah kuma Allah yayi wannan alkawali ya tabbatar da shi la yukhlifu Allahu miad Allah kuma bai saba ma alkawali wanda yayi summa raba ta'ala matalan li imkani izra'il anhar ga misali nan da an kai can da babu babu famfo mai zuwa sama to ga misali nan wanda an kai min tahti min tahti ghurafil jannati da karkashin gidakuna aljanna wa adami nabi ibadatu tagut kuma zai bayyana rashin ayin amfanin bauta mu abinda abba Allah ba walahim ikhlala ko mutun ya bauta bautar nan lalacewa take bi sur'atin da gaugawa fa qala yace غرف وانا اتاشر لهم غرف من من فوقها غرف سيتي wannan gaban fauki hadin oh lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mawniya lahun gurafun min fauki ha gurafun aw ketare an kai za a gyara min fauki ha gurafun mamniya to ci gaba ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يجعله ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكر لأولي الألباب ألم ترى إيه؟ ألم ترى ألم ترى أن الله ظل من السماء واتوكينا أنا صنع نونا duk bautar da kai wadda ba Allah ya ce ba nan da ta walwale baka gani ba an Allah min sama'i ma Allah ya saukar da ruwa daga sama fasalakahu bi'a ko kuma cewa abin nan ruwa na gudana fa daga sama zuwa ƙasa na aljanna to shine misali nan baka gani ba Allah anzala minas sama'i ma ya saukar da ruwa daga sama fasalaka ya nabi yasan ya shi ya zan hanyoyi mare mare adkhalahu amkinatan ko naba'in ya sanar da shi wuraren bubuga fil alli cikin ƙasa bi hayasu ya dole muku su inda zai dade liyan tafi abihi don mutane shi liyanta fi abihi don ayi amfani da shi wai jara ila mawadi azzari kun ba janna ta ta gurafi karkashin dakuna benaye eh, eh, fayanta hu biya ashaba masu su sai amfani da su da gairin tihayin ba da karewa ba ba kamar abin nan na duniya ba wanda yake eh, famfo ya ranke kwana abin nan wata biyu ba mu da ruwa eh wata biyu ba ruwa hmm. sai kai buda <laughs> wani ta yi abin nan bawan Allah ya muna rijiya kofar gida kuma babban amma ba abin nan to da ga ruwa na ba ya ce abin nan yana Allah na fitarwa da ruwan Allah na fitarwa da ruwan fitarwa dinnan wani ni'ima ce ta duniya mai ƙarewa, ya fidda zar'an shuka mota lifin alwanu mai wanda yake launin sa daban-daban sun mai hiju sannan shukan nan ta bushe fatara sai kaga shukar da tana kore kore yanzu ta koma jawur sun mai ja'alhu ma sannan ya mashe shi busasshe wanda yake yazan ganye ko busasshe kalmani ya ja'alhu Allahu fatata Allah ya sanya shi ya lalace ya gutsutsure mulmahillan wanda ya ɓaci wa kadhalika ibadatu tagut ta nan bauta ma wani wanda ba Allah ba laysa laha natija ba da fa'ida ah, wato babu wani abu wanda za a iya samowa daga gare ta hamida wanda ake godewa da aliha ga masu yinta inna fi zalika la dhikra li ul albab ga wannan fa akwai wa'azi ga masu hankula waɗanda yake suna tunani da hankulan nan nasu fi ma don ga abin da ke shi da su illa khairu fa yatlubuhu ku diba aya guda da ta kawo wannan misalai duka biyu ya hi karhin mutum a ce abin da yayi wannan magana to ci gaba أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للغافية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين to aho man shara Allah subhanahu wa shin wanda Allah ya cika kirjinsa da musulunci ya shiryu fa huwa ala nurin min rabbi kuma yana akan wani haske daga ubangiji ko mi zai yi ga doka wanda zai bi shina kaman kamar da bi ala kalbi kaman wanda aka shahi haske ga zuciyar shi wa wailul lil qasiyati qulubun bon ya tabbata ga masu busassan zuciyarsu zuciyarsu ta bushe ba doka Allah من ذكر الله وتزوج تاب الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد كما أنكتر الله Allahu Allahu nazal asal hadith Allah ya saukar da mahi kyawun magana alhali maganan nan kitaban tana rubutatta littafin shine Qur'ani mutashabihan wanda yake yayi kama da juna ba ka iya cewa nan yayi kyau nan bai kyau ba duk ɗaya suke ko ina ka kaddibo wato a hasan ne masani wanda yake ada karatun sa ya fi ko alwadu wato an biyan ta ga wa'adi ga kyacewa ga wa'adin alheri wa gairi hima ko menene kamar bibiyu ko ko ana karatun sa ta kashe irin min hujuludul ladina khashuna rabbahum inda duk an ka faɗa wato zukatan waɗanda yake suna tsoron ubangiji da an faɗa sai abin nan su takura don tsoron Allah na a sun saba kaza su yi kokari su gyara sun matalin juluduhum bayan haka nan zukatan wato fatar jikinsu sai ta yi laushi ila zikrillahi wa zuwa ga ambaton Allah ce shin me Allah yace ya za mu gyara wa qulubun da zukatan su wato su yi laushi ila zikrillahi zuwa ga ambaton Allah ai inda zikiri inda zikirin zikirihi zikiri wa'adi inda anka ambaci wa'adin sa na alheri ya anka ce ga abu kaza wanda ya ga abin da za a yi mai su takura ya anka ce wanda ya kaza ga alherin da zai samu su ji daɗi zalikal kitab wannan littafi fa ko da shi a shirya Allah yadi bihi man shawo. Allah na shiryar da wanda yake so da shi wa man yudlillahu duk wanda Allah ya batar wa ma lahu min hato bai da mai shiryarwa Allah saukace aho man yatta mhm أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون نيتي أنا تنبيه wannan ba ba abin nan wato wannan ba wani abu ne wanda Allah ya hana buhutan shi wanda an ka ce dan zina in yana so ya kai ƙara ga wannan eh, da ke ce masa a yi mai bulala tamanin ka gane eh, domin sai ya eh, wanda ya ce ma wani ɗan zina sai ya kawo ya ga mutum hudu sun ga uwa shi na zina adilai kuma in ba haka nan ba za a yi mai bulala tamanin ka gane to madalla mai faɗin haka nan fasiki ne Mene ne? To haram ne mutum ya ƙara wani abu don shi rudi wani. saurara eh ana sai da kuma dawa naira sai ya ce ya san in ba shi ne mm. sai ka ya ɗari da talatin eh kalma da yake nan oh in ba shi ne sai ya saya da talatin wato buhu ne na na dawa mai saye ya zo ya ce in za ka biya kuɗi yanzu ka biya naira ɗari amma in bashi ne zuwa wata sai ɗari da talatin amma to in ya ce in kun ba ba kaso ka tafi to ya halatta amma idan idan wani wanda kake ita tilastawa ne ko ka saya yanzu ɗari ka biya ko ka saya yanzu ɗari ka biya naira ɗari ko kuma ka ɗauka ɗari da talatin ba ka da ikon ka tafi ba yi ba ba kai ko guda ba to wannan haram ne shi ake ce ma bai a tanifi bai in wahili saurara wannan magana tana da wannan magana tana da muhimmanci eh, domin abin da yadda malamai ke fassara bai a tarihi bai in wahidin ba haka ba eh. Eh. eh wane eh. Hmm. Eh. cewa in kana so ka saya naira mai tambashi in ba ka so ta hi shi eh halan ne Eh, shi ne bai a tani fi bai in wahidin in ya za akwai ilzam an ka hana in babu ilzam babu komi eh? a'a akwai wani abu kuma in ka sayar ma mutum bashi to ba ya halatta abin nan da ka sayar masa bashi ka koma sayan shi da abin da ya kasa shi kai da ka sayar masa a'a to wannan daban wani hukunci ne daban ka gane kada ka sayi abin da ka sayar bashi da aƙalla daga abin da ka sayar zuwa ga ajali abin nan eh, zuwa ga ajali a akasar ka gane eh shi ne abin nan suna cikin gida abin nan sun dunkule kawo abin nan <laughs> sai an hito kasuwa an sayar da ake yi to ahaman ya taƙi shi su al'azadi ko shin wanda ke abin nan wanda ke karewar mugunya azaba da fuska shi yawmal qiyamati ranar kiyama yana zama kamar wanda ba shi ba wato kun san kare kai ku saurara shin wanda ke kare mugunya azaba da fuska shi zai zama kamar wanda ba shi ba wane ne ke kare azaba da fuska shi eh a'a wanda yake za a sashi wuta an an daure hannuwa baya yana cikin wuta saboda haka fuskar Ya take za ta samu <laughs> to ai bi an yulqi eh, bi an kafin nahari ko Fin nari wato nari ne ba nahar ba wato a jefa shi cikin wuta ai ko cikin koguna magalulan ya dafu an abin an kokace hannunsa ila shi kaman kaman amana minhu bi dukulil janna yana kaman wanda yake ya imani da shiga aljanna yana daidai wancan ba da hari bane nari ne nari ne hmm. eh wakila lizalimina an ka ce masu zalunci kafirai zuku ma kuntum takasibuna ku dan abinda kun kazan kuna aikatawa jaza'aku kun gane domin wanda an ka jefa cikin wuta an yi mai kokomi bai iya kare kai ne da abin nan mai sa hannu ya kare ai kaga ya samu sauki Allah sauƙaƙe to ci gaba kazzaba alladhina min qablihim ita kenan wanda yake da fuskar shi yake kare azaba yana daidai da wanda yake abin nan yana cikin aljanna taqwa kayi abin da zai kare ka daga daga Allah wannan fuska ta shiga cikin wuta ka gane to madalla ci gaba an karanta eh, kazzaba alladhina min qablihim waɗanda su a gabanin wato abin karantawa na larabci wato mai bayanan ne gaira zai wajen babu wata karkata gare shi ai lafsin babu wani rikici gare shi wa babu saɓani la'allahum yattaquna ko za su ji tsoron Allah za su tsoron kafirci wa min tilka al-amsal ga misallan nan waɗanda ake bayyana bayyane to ci gaba ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون توبة يمكن أن آية ضرب الله مثلا غير مثلا da الله ke bayyanawa wanda yake mutum yana so ya gane wato Allah ya buga misali lil mushriki wal wannan mai kada ta ubangiji wannan mai shirki wannan mai kada ta ubangiji ga misalin su ni kake so wa alaikum assalam a wato lokacin da nake cewa kada a sa zakka cikin kuɗin masallaci domin akwai masallacin ah, ba masallaci aikin gayya ne domin aikin hukuma ne ta ga an gina masallatai yanzu tana iya yi tana iya yi to wa zai yi mu mu koko gwamnati to eh, an kirawo ka kazo zo san misallan nan aka kudin yaji Thank <laughs> you. ku zauna ku zauna wato Allah ya ku saurara jama'a Allah ya magana ku saurari wannan magana mai nauyi ce wato Allah ya yi muna misali yadda za mu gane mai shirki da rikicinsa da mai kaɗaita ubangiji yadda yake shiryayye ya bayyana muna matsalan rajulan mutum fihi shuraka mutum ne bawa ne wanda yake mutane da yawa sun kamallake shi kun gane ko bawa ne wanda yake mutane da yawa sun kamallake shi Ko wani su ko mota shaki suna ko wani mai jayayya bai yarda haƙƙin sai shiga cikin na wani na shi suna jayayya gare shi sai ya ta akhlaqu masu mugun halaye wa kullu wahidin minhum yadda iko yana kya na wani na wani na wani wa hum yatajazabuna suna jayayya fi fi muhimmatin ga al'amuran su masu girma al-mukhtalifa daban-daban wannan ta ya tawaye min noma wannan ta ya min gini wannan ya tawaye min wanki wannan kuma cikin lokaci guda fa idza uriya lahu ko huwa hajatu shi kuma in an ka nuna masa wata bukata la yu'awinunahu alaiha in an ka ce ga wani abu yana son shi aure ba mai taimakon sa ko wani na gudun ya bashi a ce shi ya ya yi hasara fa huwa mutahajjirun ya zama mai ɗemuwa fi amri ga al'amarin sa ko wani na son ya masa aiki in yace a taimake shi ba mai taimakon sa dan ba na mutum guda bane wala ya dari ala ayyihim ya atamil bai san ga wa zai dogara ba fi hajati ga bukatar shi wa ayyuhum yarda bi khidmatikum bai wane ne ya yarda da aikin da ya masa bai sani ba kowa na ganin ya cuce shi to wannan shi aguda wa rajulan sannan wani mutum salama li rajulin ya tsintsa na mutum guda ɗai kun gane wato salaman li rajulin wanda a tsintsa ga mutum guda kad salima li malikin wahidin ya ya tsiraitu ga mallaki guda ya hadumuhu ala sadilil ikhlas yana yi masa aiki kuma yana yana tsarkake aikin ibada da yake masa wa zalika sayyidu yu'awinu sannan shi ubangijin sa kuma yana taimakon sa ya bashi aure ya bashi abinci da shi da abin nan fi hajati ga bukatar sa hal ya sauya ni masala to da wancan mai ubangijin ne uwayen gida da yawa da wannan mai guda wanda yake taimakon sa yana gani yana kyauta dukiyar su suna zama ɗai to duk wanda ya dauki wasu waliyai yana bauta musu shine wanda ke bauta ma wani abin nan eh, shi ya shiga rikici eh a in ba musulunci ba mi a haka nan wato ya zo sabon addini eh? to sabon addini kana ya kawo shi eh, eh, inda annabi ya ce ku saurara wani tijjani na nan tafi in ya taho zai taho da wata ɗariƙa wadda yake in an shiga ba a fita shi kenan. ya taho ya min noma wannan ya min gini wannan ya taho ka gane to madalla kamar yadda Isa alaihi salamu ya ce ku rike abin da nake gaya muku yanzu har Ahmad ya zo in ya taho zai gaya muku abin da ban iya gaya muku in ya faɗa muku ku rike ka gane to madalla musulmi na gaba abin nan la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi a shi kenan waliye ba waliye ba ne tsawagi tu ne wanda da ya shiga hannun waliye ya zama wannan bawa eh ya zama wannan bawa <laughs> eh shi ne wato kenan ya zama bawan da wagi kenan hmm. eh, shi bai zama mumini ba don abin nan ya so mu wani abin da bai so ba kansa ya so eh, eh, hmm. min hubbi min abin la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to ka ce kada wani sai ko gidan wani kana da yaya kana da dan uwa sannan ka ce 'ya'yan nan naka ba zuwa gidan wancan eh, to <laughs> hal ya sauya ni masala wannan wancan bai uban uwa yan gida da yawa yana daidai da mai uban gida guda la ya sauya ni ba su daidaita al abdul li jama'atin bawa don jama'a da yawa wal abdul wahidin sannan bawa ga mutum guda wato fa innal awwala idza saluba idza eh, talaba idza eh, talaba minhu idza talaba minhu kullu min maliki in ya zan kowane daga cikin uwayensa uwayen gidansa sun neme ke na wata mai aiki fi lokacin wani cikin lokaci guda wannan yace tawo kai min aiki wannan yace tawo ka dauko ruwa wannan yace tawo kai kaza faman ya hadu min wa zai zai wajen su wa hadha mathalun lil mushriki wannan shi an misali ga mai shirki wasani wanda yake ga mamallaki guda mathalul lil muwahhidil mu'min mai kada ta Allah wanda a mumini alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah kun gane nan bala aka sanar amma mahi yawan mutane kafirai la ya'lamuna ba su san ma yasiruna ilai abinda suke zuwa gare shi min al'azabi na azaba shi da don haka suke ta shirki to ci gaba a akwai mu kara domin gobe za a gama in ba ka dan kara shi yau da yayi gobe ƙara dare shi yau da dare ya gobe innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum تختصمون ثم وجه الخطاب ثم وجه تعالى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ينزع النبي أكي قال إنك ميت وإنهم ميتون ba lokacin da annabi na wa'azi ana gurin ya mutu a huta ba ha ana eh. kokarin a kashe shi Allah ya ce kai mai mutuwa ne wa innahu maytun su ma sun ka mutu ma su ma masu mutuwa ne sata mutu wa ya mutu na za ka mutu su ma za su mutu fala ta bil maut saboda haka wata wanda ke gurin ka mutu ba wai yayi ma gurin dare ke ta bane shi ma abin nan bai tsira ba wa kanu istabta umatu da suna ganin mutuwa annabi ta dade su huta sai a'a kakka damu kun gane ku to eh, ci gaba thumma innakum sannan ku ya ku mutane fi ma bainakum min al-mazalim wato ga abinda tsakanin ku na zalunci zalunci juna da kun kai ya mar kiyamata inda rabbikum tahtasimu za ku yi husuma za ku nemi ayi muku shari'a tsakanin ku da juna gurin ubangijin ku ranar kiyama fama azlam an karanta فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين فما أظلم من كذب الله وانين يهك أليا يهزالون شي بيسا قوان ديك أليا قال الله واتو كدوكي حق أن الله كباواني كتير كمونا من شنه wane ne shi zalunci bin nisbati eh, shariki wato shine eh, abin jinginawa abokin tarewa ga Allah wal walad ko ko jinginawa da ilahi zuwa gare shi ta'ala sai dai kenan ai daidai da shi amma ba a shi zalunci ba wa kaza bi sadiq kuma ya karyata gaskiya ga qur'ani an kace ga abin da Allah ya ce ce a'a ba haka nan ba wa shi zalunci a lokacin da qur'ani ya zo masa ya karyata alaysa fi jahannama masal lil kafirin shin babu wurin zama cikin jahannama ga kafirai to in sun san haka dan me suke abin nan jara'a karhin rai dan na shiga eh sai ya hankuri ci gaba wallazi wa bihi ulaika humul muttaqun wallazi wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata gaskiyar ai amana bi yayi imani da gaskiya wa amila bi ma fi ya aiki da abin da a cikin gaskiya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawo da gaskiya ya aiki da gaskiya wa man tabi'ahu da duk wanda ya bi shi min al'amal wato na abin nan na aiki bi ma fil qur'an na wato aiki da a cikin qur'ani ulaika humul muttaqun wadannan sune masu tsoron Allah ai muti'una illa masu ta'a ga ubangiji na ce al ilahul wahid shine abin bautawa wanda a to ci gaba لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم ما يشاءون عند ربهم سنة أبين دا سكي سو دك ولين أبنجزن سو كومي سكي سو الله زي باسو ذلك جزاء المحسنين وأن شيني سكمكم ما سيكدون الله ما سكي وتتاوى لأنفسهم كاونا سبي إيمان سبو دا إيمان سو ليكفر ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون Isa ga wanda ya karya ga Allah abin nan wannan shine sakamakon masu kyautatawa ba liyakafaru eh, liyakafira Allahu anhum aswa alladhi amilu sun yi haka nan don Allah ya karkare musu mahimunan abin da sun ka aikata to in Allah ya karkare mahimuni zai bar mai munin wato mai an ɗebe ma babban zunubin wanda an ce to ina karami ya tafi wai jazaihum ajrahum sannan kuma ya saka musu ya saka musu ladar su bi ahsanin ladhi kana da mahi kyawun abin da sun kazan suna aikatawa shi kuma wannan mahi eh, sakamako da mahi kyawo wato kai yan kai dan karami kai babba kai dan kai abin nan har ya kai sama to in an taho wato duk sai an maida da ƙananan nan sun yi daidai sannan a ce to a bashi lada gaba ɗai a yi musu sakamako da mahi kyawo kenan sauran ƙanana duk sai an sun yi sama da su eh sai sun yi labu eh. karkare eh yi kafira sai a gyara hmm. to ina ne kila aswa wa ahsan bi ma'ana sayyi wato kenan mai muni ko kuma mai kyawu don a nuna kenan ana karkarewar mai kyau da wanda yake kyau da ana karkarewar kuma ana sakan kama mai kyau da wanda yake kyau fala yuhamu annahu ta'ala yukafiru anhum aqaba sayyi'at ba wai ana nufin a ce wanda yake muni za a karkare ba faqat wai jazihum ala afdal hasanati wa ko wanda yake kyau shi za a ba su lada wanda bai yake kyau ba ba a ba su a'a qultu walaysa al-amru kadhalika al-amrin ba haka yake ba wa tablilu fi aswa wa eh, ahsan da anka ce wanda himu ne da wanda kyau ala babi kamar babin sa ne fa idza kana Allah tabaaraka wa ta'ala in Allah ya zan kaffara lahum aswa'a in ya karkare musu mahimunan amalin ayyukan su fa gairi fa gairuhu tabi'un fi takfir mai saura ya bi min aula kun gane an yafe masa eh, yafi min babu aula wa amma jaza'uhu amma sakamakon sa ta'ala da'iman bi ahsan da anka ce wanda yake min mimma yastahiqu al-amil ga abin da yake mai aikatawa na aikatawa wanda yake kyawo min amalihi na aikin sa ya ce man ja'a bi hasanatin falahu khairun minha yana da wanda yafi wal wahidatu bi asharati amsalha ala al-aqalli yau kenan ashe duk kananan da kai sai an dauka sun abin nan alaysa la bi kafin abdahu أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بكاف عبد الشيخ ألا بيزم إسبا وانصبا النبي صلى الله عليه wa بلى يا إسا سورك النبي tsoron kowa Allah ya isan masa sannan wayu khawfunaka suna tsoratar da kai bil ladina min duni ga waɗanda yake basu kai komai ba sai in kai haka waliyai za su kama ka <laughs> ai al tawagi ta al-mabuda wato abubuwan waɗanda ake bauta an ta katala huwa suna tsoron da za su kashe shi aw taqbilu ko su ɗebe hankalinsa wa man yudlillah duk wanda Allah ya batar fa malahu babba balle karami in Allah ya tsare ka yaya wani zai abin nan wa man yahdillahu kuma wanda Allah ya shiryar fa malahu min mulillin ba mai batarwa saboda haka babu wani wali mai kamin imani ya tura cikin cikin zakara to inda yana iya tura eh, imani cikin zakara ya kame kahirci ya tura cikin zakara a huta eh duk kowa zan musulmi eh, alaysa Allahu bi azizin zintiqam shin Allah bai zama buwayi ba ga al'amarin sa zintiqam ma abocin yin azaba min adaihi ga makiyansa li awliyaihi wato yayi wannan mai yin azaba ga makiyansa don amfanin masoyansa bala ya zama wa izharul ism al jalil fi mawli' al ilmar ta al malmun don da yace wa man yahdi lahu fa lahu min alaysa bi bi azizin zintiqam sai an kace alaysa Allahu an kace abin nan to sun bayyana ta'ala yi hankuri in mun kare wannan shafi shi kenan to ci gaba ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برامة هل هن ممزكات رامتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ثم بين تعالى سنة الله يبين أن مجرد القول بأن الله موجود كتي الله kawai mm. wa annahu al-khaliqul qadir kace Allah mai shine mai halitta shine mai iko shine mai hikima don dai hankalinka bi fidratil aqal da tunani la ya ba isuwa illa bi tibai amrihi ta'ala sai umarnin sa kun gane ko mm. wa qala yace wala in sa'altahum wallahi in ka tabbai mutane man khalaqa samawati wal ne ya halitta samai da ƙasa sai Allah ko Allah wallahi za su ce Allah ne ashe kun ga wato kenan rububiyya kowa ya yarda da ita kowa ya yarda Allah shine rabbu ɗaya abin da ya rinjaye su ganin wato in baka to gurin ɗan rini ba bai kai ka sarki shi ne kawai ya ɓadda mutane Kul ka ce, afara to ku bani labari mata da una min duniya abinda kuke kira wanda ba Allah ba, tawagi ta da kuke kira waɗanda kuke bauta ma. Ku bani labari in arada ni bi bidurrin duk waliyin da ka kaddara in Allah ya nuhe ne da wata cuta halhun da kashi halhun da kashi wato sin suna iya ɗebewa cutar shi kun ga an kafashe su mata ma suna iya ɗebe cutar nan to wal jawabu la ba sa su iya ba in la jawabu gairuku ko aw arada ne bi rahmatin ko ko Allah nuhe ne da wata rahama mun suka ta rahmatin suna iya rike rahaman nan su hanta taho gare ni wal jawabu la kun gane ko wa fi qira'ati tanwinin kashifatun durrafu kenan qul hasbi Allah kace to Allah ishe ni saboda haka ban damu da abin da kuke da kuke tsoratar da ni ba hasbi Allah alaihi yatawakkal mutawakkil duk masu dogara gare zai kamata su dogara ay yasiqil wasiquna masu amincewa su amince da shi wa fil hadisi ya to cikin hadisi wanda an karwato ga Ibn Abbas Kalar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zan Allah ya ce ma ahabba an yakuna wanda wanda ke son ya zan mutane karfi wale ta Allah shi dogara ga Allah ta'ala madaukakin sarki wa man ahabba an yakuna aganan nas wanda ke son ya zan yahi kowa wadata ciki mutane falyakun bima fi yadillahi azza wa jalla aw saqa minhu bima fi yadihi shi zan yahi amince mu abinda da aga hannun Allah bisa ga abinda ga hannunsa sai yahi kowa kan arziki eh yanzu ga riga nan gare ka wanda Allah zai baka rihima asirinka tahita to ba ka iya zama mumini sai ka abin nan ba ka iya zama wadatacce sai ka yarda da haka ka gane ko to madalla wa eh, ma ahabba an yakuna karaman nasi wanda ke son yahi kowa karinci wato an hi darajar tashi da sauran kowa falle ta killace tsoron Allah sai yanzu ko sai kowa na tsoron shi azza wajal kun gane ko qul ya qaumi قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم to kulka ce ya kaumi ya ku mutane na e malu ala makanan ku yi aiki bisa ga halayenku inni amilin ni ma zan yi aiki bisa ga halina na iri da manzanci ba sauka ta alamu amma za ku sani shin abin da nake faɗa shi a gaskiya ko ko abin da kuke son ku yi man ya ci shi azabun kuzi duk wanda ya bari har azaba ta zo masa to azaban nan za ta walakanta shi wa yahillu alaihi azabun muqim sannan kuma azaba mai tsanani za ta sauka gare shi da'im wa huwa azabun nar shine azaban wuta wa qad ahadahumullahu alhali Allah ya walakanta mutanen bin qurayshawa bi badar wa kadhalika yakhudhi haka nan kuma yake walakanta kullul mutakabbin duk masu girman kai na ayatin Allah duk wanda an kace ga yadda Allah ya ce yaki to Allah zai kunyata shi إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اعتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل ثم بين تعالى أموم رسالته صلى الله عليه وسلم لجميع الناس bayan an abuwa bayanin magana da Allah yawa annabi sallallahu alaihi wasallama to sannan ayar da aka tafi tana nunawar cewa manzancin shi ya haɗe dukan duniya Wata ya saba ba sauran manzanci wanda yake ya tsaya ga ƙabiloli ko da yake isa alaihi salam mun yi maganar wata shi ya zace hida ya ƙetare bani isra'ila ya faɗa zuwa ga wasu mutane yana aika da zanni to annabi sallallahu alaihi wasallam an hada shi duniya shine an kace inna anzalna alaykal kitabu. Allah ya ce lalle mun saukar da littafi gare ka shine qur'ani linnasi don mutane gaba dai ba ke bance ba don larabawa ba don shi ba don mutane ai li ajalihim saboda mutane fa innahu manat masalihin wato shi qur'ani shine maratayar maslaha gare su duka don ayyukan da suke so na alheri za su same shi ciki fi ma'ashim ga rayuwarsu wa ma'adihin da makomarsu fa huwa lin nas kafatan don mutane yake gaba dai li anna risalataka kazalika domin ka na mutane ne gaba dai ko mun ka saukar da shi bil haqqi da gaskiya kun gane fa man yata dafal nafsihi wanda ya nemi shiriwa to ya nemi shiriwan nan don amfanin kansa wa man dalla fa inna ma yadullu ala wanda ya bace shi kuma yana bacewa don musiba ta komo ga kansa wa ma anta alaihim bi wakili Allah ya ce ma annabi baka zan mai tsaro gare su ba ba kai an ka wakilta ga ka tilasta su ba wa tujbirahum Allah ku da ka tilasta su ga shari'a a a kai in kai wa'azi ya isa in ka da manzanci ya isa wa inna ma zalika lillahi ta'ala sa su su shiriyu wato na Allah ne da shi kada ya tasu da tasarrufi shi dai ke ke bantuwa da tasarrufi babu wani waliyi da ke iya amshin eh, imanin wani ko ya sa wani kahiri sai Allah fil murakkab wal basid kowane aiki ne murakkab wanda yake ya hauhawu basid wanda yake abin um, um, nau'i guda me khalqi wa ta'ala halitta shi wala yushariquhu ta'ala fi dalika ahadun ba mai tarewa ga Allah sai shi ɗaya ga komi fa bayyana ta'ala ihtisasahu bi tasarruf fi khalqi bayan kanan ayat da attafe tana nunawar ubangiji ya ke banta shi ɗaya ke yin komi ba mai ikon shi wani abu wanda ba Allah ba fa qala yace الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الأنفس الله شيك كرب رايوكا حين موتها لوكة رايوكا سكي متوى أي للتصرف المركب ظاهرا وباطنا domin tasarrufi na gaba ɗaya na bayyana da ɓoye duka ya in ya karbi rai wato kenan jiki ya koma shiru ba komi bai da tasarrufi waje bai tasarrufi na ciki wani ta wafa ti lam mutu kuma Allah shi ke karbar rai wadda bata mutu ba hina hi manami haka bacci ya Allah na karbar rai wakatan mai lokacin bacci bi tasarruhi basit zahiran faqad ta waje ɗaya za a hana mutum ya dora ji amma koye hanjinsa na nan na ci na nan suna gurza abinci jini na nan na gudana boli na nan na taruwa ka komi da cikin ciki yana nan yana yi amma waje an karbe komi eh baka tashi kai bacci ba baka ga yaro na ina bacci yayi boli ba eh? to ashe tasarrufi na na zahiri shi an ka hana ma ko ga nan ga shi kullum muna bacci amma ba mu san yadda baccin da yake ba ya yake zuwa oho ina yake boyewa ina oho ba wanda ya sani fa musukul lati qada al mota. Allah in ya amshi rai gaba ɗai to sai ya rike ta wato ba ta komowa kenan wai rasul ukhra ila ajalin musamman wanda yake ba kashe ta kashewa sosai ba wato mutuwa ɗaya ta yi eh, abin nan eh, bacci ɗaya ta yi to zai sako ta ila ajalin musamman har zuwa ga ajali na mutuwar ta wanda an rubuta mata wal mursala nafsu tamyizi wato abinda an ka ake sakan masa kenan wato an sako masa abin nan ji wato abin nan shazan yana in an taba shi yana ji ta tabqa biduni ha nafsu hayati ita waccan rai wadda an ka tsebe ta tamyizi ta rarrabewa abubuwa ko babu ta wato yana yiwa cikin jiki mutum na nan da rai bi khilafi al-aksi amma yan an ce an ɗebe waccan to mutum bai ji waje bai ji ciki shi kenan sai mutuwa قال علي رضي anhu عنه علي بن ابي طالب ce رضي anhu عنه فما رايت فما رايته فما نفس abinda ran mai barci ta gani في السماء cikin sama الله كي Allah ke sama da ita lokacin da take sama in ta ga wani abu na muhalki Eh, qabla irsaliha ila jasadi gabanin a sako ta zuwa ga jiki wa hiya ru'ya asadiqa shi ake ce mafarki wanda yake mai gaskiya wa ma ra'arku ba'da irsaliha abinda rai ta gani bayan an sako ta wa qabla istiqrariha fi jasadiha amma gabanin ta kawo ga jiki wa hiya ru'ya alkadiba shine mafarki na ƙarya li'annaha min ilqa'i shayatin domin lokacin shaytan bai hawa sama saboda haka nan gaba nan kasa kamin ta kai ga mai ita in ta samu wani abu an kan nuna washe shaidan ne warawar shaykhani bukhari da muslim sun ruwaito ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza awa ahadukum ila firashi in dayan ku zai tattara zuwa wurin baccin sa ga shehidarsa falyanful firashahu bidakhilihi bidakhil bidakhilati idarihi shi dauki dauki mayafin sa da na ciki shi kakkade kakkade gadonsa fa innahu la yadri ma khalfahu ma khallafahu alayhi bai san abin da ya maye masa ba lokacin da ba shi nan wato kamin ka kwanta sai ka dauka ka kakkaɗe da cikin sa an kace ka ba an kace ba da ka kake yi ba sun bai kulu sannan ya ce ga abin da mutum addu'ar da zai yi bismika rabbi wa da'atu jambi wa bismika arfahu bayan ya kwanta allahumma in amsakata na musifar farhamha wa in arsalta fa fadha bima ta'fad bihi ibadaka salihi wannan ita ce addu'ar da mutum ke yi bayan ya kwanta ma'anarta Allahumma ya Allah bismika rabbi da sunanka ya ubangiji na wadatun jambi ni aza jiki jikina ana son mutum ya kwanta akan hannun dama sai aza kai akan abin nan da tafin dama wa bika arfa'uhu kuma da sunan ka zan dauke kaina gefe na in tashi Allahumma in amsakata nafsi ya Allah idan ka karbi raina farham ha kai tausayinta wa in arsalta in ka saki raina fa fa ka tsare ta bi mata fa zuhi ibadaka salih abinda kake tsarewar bayan ka wadanda Allah kwarai to walaysa kun gane wannan ita addu'a kwantawa walaysa limna adama illa shay'un wahidun mutum ba shi da wani abu sai abu guda shine annabsu wato rai ai huwal jauhar ko almushriku shi rai menene yaya ake sanin sa wani jiki ne mai haske an nurani an yi shi da haske ya kunu limna adama to iri sabihi masalasu ahwalin game da wannan rai halin mutum iri uku ne hali ya kaza lokacin da yake falke wa halu namin da lokacin da yake bacci wa halimatu da lokacin da yake cikin mutuwa to fa innahu bi itibari ta'alluqihi bi zahiril insani inda ya zawa ta ya ratayu ga bayyanen mutum wa batinihi da ciki wato kenan waje da ciki duk yana nan da rai na ciki ta'alluqan kamila ya ratayu kenan ratayuwa kamila sabatan lahu halul yaqaza shi kenan ya falke yake kenan yan an yi magana yana ji yana gani yana komai ana hira da shi wa bi itibari ta'alluqihi bi zahirihi faqad in ko yaza yara to ga bayyane kawai tabbatar lahu halun dawbi sai halin bacci shike sabuwa gare shi eh wa bi itibari ta'alluqihi bi zahiri bi zahiri faqad tasabbatan lahu halun dawli halin bacci sai ta abin domin halin bacci ce wa bi itibari in ta'alluqihi al badi in an ka dauka bayyane da ɓoye duk ya ɗauke tasabbata lahu tasabbata lahu uh, halul mauti halin mutuwa ya samu gare shi kenan eh tasabbat lahu eh, tasabbat lahu ko eh, tasabbat lahu halul mauti ya mutu kenan wasahihu wannan shine an ka fassara amma abinda asahihi annan namsa jismun latifun kamar yadda an karwato ga maliki wani jiki ne mai laushi mushabikun ko mushabikun wanda yake yana yana shiga ko ina wato yana shiga lil ajsami ga jikun kunna al mahsusa wadanda yake eh, eh, abin da gabubuwa wanda yake sune ake iya ji yajzibu wa yujzabu ana daye shi mutuwa ta zo wa yukhraju da shi wa fi akafanihi yulaku bayan haka nan asasa shi cikin likafanin sai in mutuwa ta zo ga mutum wa yudraju annade shi cikin likafani sai baya bihi ila sama'i wa rajasan ataka da shi zuwa sama la ya mutu shi rai ba ya mutuwa wala ya fada bai karewa nan gaba walakin nahu mumkinul baqa'i la wajibun yana wato amma duk da haka kada ka ce rai ne irin na ubangiji munkinin ne wanda yake yana yi a halaka shi gaba dai ba wajibi ne kamar na ubangiji wanda yake har abada bai canzawa ba don haka wato in an yi busa ta ta farko shi ba bai san inda yake ba har sai an ta biyu wa huwa mimma lahu awwal wa laysa lahu akhir rai yana da farko amma bai da ƙarshe don kame a yi mutum babu shi radda an kai shi shi kenan kuma ko ya mutu an ɗauka an kai shi wani wuri wa huwa bi ainai ba wadi shina da idanu biyu kuma shina da hannaye eh wa annahu zu ruhin shi shina da iska mai kamshi ga mutumin kwarai wa khabithin kuma yana da muni wato iska mai muni ga mugun mutum kama shi hadisi abi hurairah kamar yadda an karwaito cikin hadisi abi hurairah hadhihi sifatul ajsam wannan sifofi ne na jikin kunna la sifatul arab ba sifa ne na arabi ba arabi wato launi wato kenan ashe yana da jiki eh nan tana da tsadan mutuwa amma zai kare ya lalace wanka ka gane tabadalla ajab ajabul zalam akwai wani dindiri ga mutum nan baya nan ne in an yi ruwa kai busa nan zaka tsiro ka yadda kwaya ke tsiro wata ko gero ko ta koma dawa mu gaba